Masu mubaya'a da kunce mubaya'ar tsakanin tsohuwa da sabuwar PDP na ci gaba da nuna shugabansu tsakanin ba manga Tukur da kawo Baraje. Shugaban PDP na Wushishi Salisu Usman Kwata ya ce masu kushe gwamna Mu'azu Babangida Aliyu da sauran gwamnonin sabuwar PDP na bugun taiki ne suna barin jaki. Cewa ma ba su goyon bayan Dr. Mu'azu Babangida Aliyu gwamnan jihar Neja maganan banza ne. Mu kuma muna tare da shi ɗari bisa ɗari. yawanci sukan ce baban gida aliyu kawai mutum ne mai yawan maganganu amma in aka duba ƙasa kamar bai yi wani aiki ba malam bahaushe ya ce idan mutum baya son ka ko cikin ruwa ka fada sai ce ka tada kura don mu a matsayin mu na jagororin jam'iyya ko ina muka je yanzu ba inda zamu dukar da kanmu kulliya ta biyar kuɗin sabulu hakanan shi ma wani tsohon dan siyasa tun jamhuriya ta biyu Alhaji Tanko Lemu ya ce sabuwar PDP na gwagwarmayar tabbatar da ana cika alkawari ne a PDP da shugaba Jonathan da mukarrabansa ke son sabawa. Muna jin labarin kishin kishin cewar Jonathan ya ɗaura wa ɗan gidan baban gida yana goyon bayansa akan ya fito Naija ya zo ya nemi takara na gwamna. To su mutanen Naija dai na farko ba wawaye ba ne ba za a nuna musu gabar ba ne sun santa ba a nuna musu yamma sun santa balle arewa da kudu saboda haka ya fito ai dillalin jinjiri shi ya san kuɗin wada bismillah wato za a ga kamar eh, ba ku nuna girmamawa ga shi janar ibrahim ba da masu babin gida ba shin ɗansa bai dace ya tsaya takarar gwamna ba ne menene ya taba faɗa wanda ya dace yau yana kwaɗayin ya gwamna a naija wanda ya ba da shawara na kirki wurin talakawa wanda ya kamata a saurare shi a yau. In ba a manta ba mun ba ku labarin wasu 'yan PDP daga Neja karkashin jagoranci Modi Muhammad da Nura Imam Wushishi sun zo Abuja don mu baya ga takwar da kuma kunci mu bayar ga gwamna Mu'azu Babangida Aliyu. Alamu na nuna taron sulhu na ranar bakwai ga watan gobe ba zai iya haɗa kan 'yan PDP ba da ke ci gaba da rabe ba.